Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da numar dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Juma'a uku ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Mai magana da yawan gwamnatin Donald Trump ya faɗa cewa samamin da Amurka ta kai wa ƙungiyar Al-Qaeda a Yemen ranar Lahadi ba za a ce an yi nasara ba. shugaban amurka donald trump ya faɗa ji alhamis cewa an zura wa ƙasar iran ido a hukumance biyo bayan gwajin makami mai linzami da ta yi gwamnatin ƙasar saliu ta bayyana damuwarta akan yadda wasu 'yan kasar ke amfani da hanyar sadarwa ta zamani wanda ta ce ka iya janyo wa kasar eh, cikas ga zaman lafiyar ƙasar To kanin labaran kenan shin ya kamata kasashen Afirka su janye daga kotun duniya saboda zargin rashin adalci? duka wa'anda da aka kawo ga wannan kotu akwai dalilai ni a ra'ayi da ya kamata najeriya ta amincewa a fita hukumomi sun tabbatar da batun kisan wasu jami'ai biyar din nan a tawagar majalisar ɗinkin duniya a kamaru amma wai wannan abin da ya faru ba maganan boko haram ba ne Za kuma a ji cewa kungiyar matasan musulmi a jamhuriyar Nijar ta ce ilimi ne babban maganin Boko Haram da ISIS. In ba kai karatu ba wanga zai kira ka ma kaza wanga zai kira ka ma kaza. Kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. mai magana da yawon gwamnatin donald trump ya faɗa cewa samamin da amurka ta kai wa ƙungiyar alka'ida a yemen ranar lahadi ba za a ce an yi nasara ba idan aka yi la'akari da mutane sama da goma sha biyu da suka mutu ciki ko har da horar hula da kuma sojan amurka guda ɗaya sian spicer ya faɗa wa manema labarai jiya alhamis cewa samamin abu ne da aka tsara shi sosai wanda kuma shugaban ya ba da umarni a gudanar da shi tun a ranar 26 ga watan jiya sai dai spasa ya ce an fara tunanin kai wannan harin ne tun a ranar 7 ga watan nuwamba ana gobe zaben shugaban ƙasar amurka lokacin da barack obama shine shugaban kasa a wannan lokaci spicer ya jaddada cewa ba shakka an tsara wannan samamen kwarai da gaske kafin aiwatar da shi haka kuma a duk ajiya cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da amurka take yi ta ce tana binciken wannan samamen kuma ta tabbatar da cewa farar hula ciki har da yara suna cikin waɗanda harin ya rutsa da su mai magana da yawon ma'aikatar tsaro ta pentagon ya ce ba mamaki harbi daga jirgin yakin amurka ne ya kashe farar hulan shi ma a jiya mai magana da yawon ma'aikatar tsaron jeff davis ya tabbatar cewa mata na cikin jerin zaratan sojojin da suka yi wannan samamiyan shugaban amurka donald trump ya faɗa jiya alhamis cewa ana sa ido kan ƙasar iran a hukumance biyu bayan gwajin makami mai linzamin da ta yi kuma shugaban ya gargaɗi iran cewa amurka ba ta ɗebe amfani da duk wata hanyar da ta dace domin ladabtar da ita ba a cikin jerin sakonninsa a shafin twitter shugaba trump ya ci gaba da yin allah wadai da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin amurka da manyan kasashen duniya biyar wato da iran wadda ta takaita shirin nukiliyar kasar saboda haka aka saka wa kasar da janye takunkumin da aka azamata da haka ya ce ya kamata iran ta gode wa allah a wannan yarjejeniyar domin kasar tana dab da rugujewa a lokacin kafin aka jinye takunkumin ko kuma wato ko kuma da aka yi wa wato ko wato ko kamun da aka yi wa biliyoyin dalolinta daga bisani lokacin da ya gana da shugabannin kamfanin kera babura da na holland davidson a fadar white house da kuma shugabannin kungiyar kwadago trump ya sake nanata cewa ba wani abu da yake ɓoye wajen tunkarar iran da yake amsa tambayar wani ɗan jarida wanda ya nemi sanin ko amfani da ƙarfin soja na ɗaya daga cikin zaɓin da yake da shi na tunkarar farisar ita dai wannan yarjejeniyar ta buƙaci iran ta taƙaita inganta sinadarin uranium sannan ta karkatar da akalar cibiyoyin nukiliyarta zuwa wasu fannoni na daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc gwamnatin kasar saliyo ta bayyana damuwarta akan yadda wasu 'yan kasar ke amfani da hanyar sadarwa ta zamani wanda ce ka iya jawo cikas ga zaman lafiyar kasar wannan ne sa hukumomin kasar suka gana da kungiyoyin da ke sarrafa waɗannan kafafen sadarwa da ma sauran masu ruwa da tsaki harkan sadarwa na ganin yadda za a ƙara wa 'yan kasar ƙwarin gwiwar amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa ta hanyoyin da suka dace sai kuma gwamnatin ta ta cewa wai tana kokarin hana 'yan kasar faɗa albarkacin bakin su ne wannan ta waɗannan hanyoyin sadarwa ta zamani da suka hada da twitter facebook da kuma whatsapp mai magana da yawan shugaban kasa abdullahi baratai ya ba da misali da masu aikewa da labarin hatsari da mummunar yanayi da garwaki da suke ciki tun ma kamin iyalan waɗanda abun ya rutsa da su su sami wannan labari ya ce kuma sautari an samu lokutan da ake shara wa mutane karya ta wannan kafofin hatta waɗanda ma ba sa cikin gwamnati fadar white house ta shugaban amurka ta faɗa jiya alhamis cewa ƙara faɗaɗa gine-gine a yankunan 'yan shawarwari zauna da isra'ila ke yi ya wuce bakin iyakarta ta yanzu ba kuma zai taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasino ba sai kuma dai mai magana da fadar ta white house shan spicer ya ce duk da yake gwamnatin trump ba ta amince cewa gine-ginen a yankunan isra'ila da ta mamaye na hana cimma zaman lafiya ba kawo yanzu gwamnatin ta trump ba ta ɗauki wani matsayi a hukumance game da wannan batu na 'yan sharauri zauna ba duk da haka spicer ya ce shugaba trump yana hankoran tattaunawar da zai yi da firaminista isra'ila benjamin netanyahu sa'ilin da zai zo wato kawo ziyara a nan washington dc wani lokaci cikin wannan watan falasinawa sun ce sansanonin 'yan sharauri zauna na yammacin kogin jordan da suke son ya zama wani bangare na ƙasarsu da za a ƙirƙiro nan gaba shine ke kawo tsaiko wajen samar da zaman lafiyar yayin da ita kuma isra'ila ta ce ƙin falasɗinu da ta yi na amincewa da yaucin bani yahudu shine babban abin da ke kawo tattaunawar cikas ƙasar isra'ila ta fusata kwarai da gaske lokacin da tsohuwar gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba barack obama ta ƙauracewa jefa ƙuri'a kan wani ƙudurin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya maimakon tawo hau kujerar naƙi ƙudurin da ya ce gine-gine da ake yi a yankunan bai dace ba. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan da wasu ƙasashen Afirka ke fara shirin janyewa daga kotun manyan laifuka ta duniya bayan taronsu na wannan satin Addis Ababa bisa zargin cewa kotun ta fi zartas da hukunci kan shugabannin Afirka. Ƙwararru a Najeriya wadda ke cikin jerin ƙasashen da suka ce ba za su fita ba sun fara tsokaci Hassan mai na kaina gare ka. Ƙasashe irin su Afirka ta kudu, Gambia da Burundi tun bara suka tsara janyewa daga wannan kotu, yayin da Najeriya, Senegal, Cape ke cewar su kam suna nan daram. Kana sauran ƙasashen kuma suka ce suna nan suna duba yadda al'amarin zai kasance. Kama daga lokacin da aka kafa wannan kotu zuwa yanzu, ƙasashen da aka gurfanar duk na Afirka ne wato Uganda, Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Sudan, Kenya, Libya, Mali da Ivory Coast. A cewar Farfesa Muhammad Kuna bai kamata a ɗora dukkan laifi ko zargi a kan kotun duniyar ba. Idan an bi wani farki sai a ga cewa duka wa'anda da aka kawo ga wannan kotu akwai dalilai. Alal misali kasashen Afirka Democratic Republic of Congo da Republic of Benin da Tanzania su ne suka kaɗa ƙuri'a a gurfanar da Sudan ga wannan kotu. Na biyu kuma Najeriya ce da Gabon da South Africa su suka kada ƙuri'a a gurfanar da libya ita ivory coast ita da kanta suka ba da goyon bayan ta da abubuwan da kotun nan za su yi a balorin ba ka gane ko mm. to kaga kasashen afirka su ne musabbabin gurfanar da su gaban wannan kotun. batun na ci gaba da janyo cece kuce tsakanin tsofin jakadun najeriya ambasada suleiman dahiru tsohon jakadan najeriya ne a kasar sudan kai da ya rarrabu wannan gutu cewa da najeriya ta yi cewa bai kamata fita ba ni a ra'ayi na da ya kamata Najeriya ta amincewa a fita. Ya zamanto cewa yarjejeniya ne duka kasashen Afirka suka yi. Amma yanzu raba kawuna da aka yi ni abun ya dagula komi kenan. Amma tsohon jakadan Najeriya kasar Spain, ambasada Yusuf Mamman na mai cewa. Zama ciki shine fa alfanu. In kana ciki da kai za a dama. Amma in kana waje kotu ai ka ga mun zama dan kallo. ki gaba da zama ya fi musu alfanu da ake kun Idan ka ce fa fi alfanu wani riba za su ma in suka ci gaba za su Yanzu ba dan irin da waɗannan kotun duniya ba ai da jami bai tafi ba inda ba dan ya ga wabari ba ai da bai sauka ba an nuna mishi cewa idan aka zo da jinin ko mutum ɗaya ne a ƙasar Gambia to wallahi wallahi sai an kai shi ga an da shugaban wannan hukuma Hassan mai na kaina daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan yanzu kuma sai wato ah, hukumomi sun tabbatar da kisan jami'ai biyar din a tawagar majalisar ɗinkin duniya daura da kan iyakar najeriya da kamaru amma sun ce 'yan fashi ne makasan ba boko haram ba sanusi adamu gare ka ma'aikatan biyar da suka rasa ransu suna daga cikin tawagar majalisar ɗinkin duniya da suka je yankin kan iyakar kasashen najeriya da kamaru don shata kan iyakar kasashen biyu daidai da hukuncin da kotun duniya ya bayar sai wasu ɗauke da muggan makamai a garin na kwanca da ke yankin na kamaru suka kai masu hari kamar yadda mai magana da yawun gwamnan jihar adama mr yohana matayas ya shaida wa 'yan jaridu muna ma mutane jaje musamman a yan uwa da muka rasa da kuma waɗanda suka ji ciwo sannan da ƙasa kasashen nan gaba daya wannan abin da ya faru ba maganan boko haram bane wata majiya da bata amince a ambaci sunanta ba ta ce wasu kungiyoyin an fashi da makamai biyu suka kai masa hari a jere bayan la'akari da cewa tawagar bata da isasshen kariya a cewar majiyar tamu jandamomi guda biyu ne kacal ke rakiyar tawagar sp otman abubakar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar adamawa ya yi mini ƙarin bayani da muke muka magana ba ya faru a najeriya ba ne ba ya faru ne a ɗin kamaru. su wayannan tawaga ta majalisar ɗinkin duniya ba su da 'yan rakiya ne na jami'an tsaro lokacin da wannan abin ya afku. eh to ba zan iya ce ko suna da jami'an tsaro a wannan wurin ko babu ba amma a namu bangaren lokacin da suka zo kafin su wuce suna tare da jami'an tsaro wanda suka raka su har suka handin over din su su kuma jami'an tsaron gefen kamaru a can suka ci gaba da hidimomin su a nan wajen sai kwasan kun sai batun maganan mutuwar su din muka zo muka samu labari yanzu da ya bayyana cewa daga cikin tawagar majalisar ɗinkin duniya biyar da aka kashe a garin kwanca na kan iyakar najeriya da kamaru akwai jami'i daga ƙasar kenya kamaru jihar jigawa jihar kano da kuma malam zakari bakari na ma'aikatar kula da filaye da safiyo ta jihar adamawa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya a kuma gaishe ka yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ganin yadda ake yawan amfani da addini da kuma matasa wajen tayar da hankali kungiyar matasan musulmi ta ƙasa a jamhuriyar ta Nijar ta shiga yawon ilmantar da matasa ciki har da yankin Agades. Haruna Mamman Bako gare ka. Malam Abdulmuni Muhammadu shine shugaban kungiyar mai bada wannan horon. Yau muna cikin ne ne wanda an ɗauki musulunci kamar wani addini ne na ta'addanci na kyama da sauransu. Alhali wannan shiri ne aka yi musu. Musulunci ba haka yake ba. Musulunci ya zo da zaman lahiya, ya zo da son juna, ya zo da taimaka mu juna. To dangance da wannan abubuwa na muka zo mu falkatar da ƴan uwan mu wadda ƙara gane musulunci na a yi shi albarka sun kuma a cikin ƙasar insha Da kuma gudunmawa da matasa suke eka su gane musulunci su kuma ya kamata taimaka saboda mu yanzu an ka ɗauki musamman ƙasar mu ga kiyasin da masana al'umma sun ka sun ce kashi 65 zuwa 70 duka matasa ne a wurin wannan ganawar malaman da ke ba da horon suna tambihi ga matasan domin neman sani dangance da manufofin addinin su tare da kyautata fata da girmamawa ga magabatansu kamar yadda ustaz muhammad rabiu ismail ya yi karin bayani musamman ma dai su matasan alaƙar mutum da shugabannin shi da suke shugabantar shi da zai mu'amala da su da kuma hukuncin ko kuma wajibcin yi musu biyayya cikin dukkan wani abu wanda bai zamanto saban Allah ba ne matasan da suka halarci wannan taron sun nuna gamsuwarsu game da yadda aka karantar da su akan irin kokarin da suke iya kawowa domin samun zaman lafiya da kyautata addinin su tare da tsallake ma duk wani tarko na 'yan ta'adda a matsayina na matashi wanga zama da muke yi kamar yana kara mu yana sa mu fahimci addinin mu in baka karatu ba wanga zai kira ka ce ma kaza wanga zai kira ka ce ma kaza hatta da yanzu wanga tsananin rayuwa da muke shi da muke shiga kuncin rayuwa mun bar Allah mun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa makaranta ba shi ne ka gane da komi da komi ba ana zuwa farmasin sannan ne za a ganewa tunda wasu makarantun ne in kana zuwa kawai karatu ake yi in ka san addinin ka to mutane ba su iya so iya dare ka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar nijar to a gaida haruna yanzu kuma ga jimmai ali da shiri na gaba Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin wanda a yau zai tuna baya. Masu sauraro ko kun san cewa kashi 97 daga cikin ɗari na 'yan Najeriya suna fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro? Haka kuma ko kun san cewa gidajen sauran da aka fesawa magani suna ba da kariya har na tsawon shekaru hudu? Za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta zazzabin malaria a Najeriya. Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. 25 ga watan Afrilun kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nazari da kuma ƙara jawon hankalin duniya ga matsalar zazzabin cizon sauro. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce fiye da mutane biliyan uku suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro a duk faɗin duniya. Wannan bayani yana kunshe ne cikin wani rahoto mai taken kawar da zazzabin cizon sauro da Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta gabatar a ranar 25 ga watan Afrilu, ranar jawo hankalin duniya ga ja'ibar zazzabin cizon sauro. Rahoton ya yi bayanin cewa a shekara ta 2015 kawai kimamin mutane miliyan mai tan da goma sha hudu ne aka ba da rahoton cewa sun kamu da zazzabin cizon sauro a kasashe hudu, kuma kimamin mutane dubu hudu zazzabin ta kashe Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana ƙoƙarin ganin an kawar da zazzabin malaria kan shekara ta 2020 a ƙalla ƙasashe goma. Haka kuma an ba da rahoton cewa Najeriya ta fi kowace ƙasa a duniya yawan masu fama da zazzabin cizon sauro da kuma yawan mutanen da take kashewa. Kimamin kashi 97 daga cikin ɗari na al'ummar Najeriya ne suke fuskantar barazanar kamuwa da zazzabin cizon sauro. An ƙiyasta cewa kuma a duk shekara kimamin mutane miliyan 100 ke kamuwa da zazzabin a yayin da kuma take kashe kimamin mutane 300 a duk shekara. wannan adadi idan aka kwatanta da mutane dubu mai tan da goma sha biyar da cutar kanjamau take kashewa a najeriya a duk shekara allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin To idan aka yi la'akari da irin bannar da zazzabin cizon sauro ke yi a Najeriya, wani irin ci gaba aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa Nasiru El-Hikaya ya yi wa Dr. Rilwani Muhammad babban sakatare a hukumar lafiya matakin farko da ke Abuja, Najeriya. ga kuma amsar da ya bayar. A gaskiya an samu ci gaba saboda jama'a da yawa sun gane cewa ita wannan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala, ta zama mana damuwa, ta zama mana abun da dole mu guje ta ga 'ya'yanmu wanda kanana da mata masu juna biyu da tsofaffi da jama'a kuma don yana hana mutane zuwa gona yana hana yara zuwa makaranta mutane suna zuwa asibiti suna kwanta an gane cewa kashi sittin a cikin ɗarin jama'an da suke zuwa asibiti saboda zaɓin cizon sauro ne a najeriya a duk duniya an kuma gane cewa wanda suka kamu da zaɓin cizon sauro a najeriya sun kai miliyan ɗari a duniya gaba ɗaya kuma a najeriya kawai an ƙidda kusan ɗari uku ne mutane da suka mutu saboda zaɓin cizon sauro a wannan amma duk da haka ya ragu a kan na baya saboda eh, an raba gidan sauro mai inganci din nan wato wanda ake bayarwa wanda ke shekara hudu an rarrabar da shi mata masu juna biyu an kuma kokarin yin bayani ma jama'a a gidan rediyo da sauransu saboda a an kokari an yi bayani mutane su kula da muhallin su kula da yani in yaran su za su je makarantu kamar yan bodin wanda suke makarantar kwana ya kamata a rika sa su safa a hannu da kafa saboda kasoro ya kama hanyar zai cije su ta can kuma mutane an musu bayanin cewa duk wani ruwan da ba na sha ba da wani ruwa ba na wanda na sha na dabbobin mu ba ba na mutum ba ya kamata a zubar da shi ko kuma a rufe shi ko da fulawa ne ka sa a cikin gidanka ya so samu ne kai kokari ka kasa kifi a ciki ko kuma ka canja ruwan fulawa in baka ba sauro ya samu wajen da zai rika yin koyi kusa da wajen sai ya shiga gidanka to jama'a da yawa ana wannan bayani a gidan rediyo da talabijin da sauran kafafuwan labarai jama'a kuma gwamnati sun tallafa wajen kawo magunguna da ya kamata mai inganci wanda ake amfani da ita yanzu a najeriya wanda majalisar ɗinkin duniya na kiwon lafiya ta kawo ta kuma ci shine aka yi yadda wato act wanda muke wani maganin muke amfani da shi kenan wanda ana sha safe da yamma to ina ganin gaskiya an samu nasara saboda gwamnati tarayya ta fara fifiko malaria ta zama mana matsala a duk duniya kuma najeriya da wani republic of congo su ne suka fi kowa kamuwa da zaɓin cizon sauro da mutuwa a kan zaɓin cizon sauro a duniya gaba da sun ci gaba da rabi ya fi rabi ma wayannan ƙasa guda biyu kawai to me kawo haka to sabila da kaga yanayin wannan wajen a kuma na da kasanta da yawa na biyu yanayin kiwon lafiya mataki na farko ba a kula da shi da ba yanzu kaga wannan gwamnati ta kokarin ta ba da karfi fiko ta ce za ta gina kananan wayannan asibitoci wanda mataki na farko shaka tafi kenan irin na primary health care namu da a gyara dubu goma a cikin shekara uku a nuna mana cewa lallai wannan minista mai inganci mai tunani da wannan gwamnati na buhari mai na canji ya na da amfani sai aka kira mu mitin har an zaɓi da ɗaya a kowane district wato kowane shashi na ƙasa wato guda ɗari da goma sha takwas an zaɓa yanzu haka za a gina wayannan shaka tafi wato wayannan primary primary health din da a kula da su a samu aikata a sa komai a kowane district guda ɗaya a Najeriya kowane gunduma kenan ko da ke dr luwani tuni har ka shiga hanyoyin da ake bi wajen wayar da kan jama'a ya kuma bangaren duba gari ai dan adam wahala wahalan sha'ani yake dan najeriya ma gaskiya da wahalan sha'ani yanzu haka in an bi gida ma wani sai amare kanzu muna bin gida muna yin allura daga kai ba koran mu ake ba to abin da ya kamata da ake yi da wanda kuma gwamnatin tarayya ta bada goyon baya jihohi suka bayar shine duba gari su su zo a ba su fifiko a ba su karfin gwiwa a ba su doka mai karfi a hannunsu in wani abu a kama shi a kai shi kotu a sa dokan ta ɓace ana tafiya da mota an an ga mai shari'a na cikin motan a sa mutum ya biya kuɗi idan kai wani laifin zubar da shara inda bai kamata ba a kokari a kama ka hukunta ka to amma yanzu duk idan kai haka ma sai ka ji wani ya ce a wannan dan siyasan yana PDP ne a wannan dan siyasan ko dan APC ne ko ne cha dan Abga ne ko wannan dan yaren Bayarbe ne ko Hausa ne ko Igbo ne sai ka ga wani rigima ya tashi ba su da karfin yin wannan abu kuma doka a Najeriya da ta ce lallai irin wannan abun ya kamata a gyaro shi wallahi baya da karfi yanzu kamar a Najeriya nan Abuja abuja doka ne yanzu idan an kama ka zubar da shara ka nawa ne naira dubu ashirin ne naira dubu eh, eh, naira ashirin ne ko naira ɗari to mutum ba ya zubar da shara ta hamsin ba ma ba a gyara dokan an bashi fifi ko an bashi kaifi an yi horo wa mutane duk wanda ya yi irin wannan abun ba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da gwamnatin ƙananan kowa ba za su iya kulawa da muhalli ma kowa ba da su iya kwashe sharan an zuba waje ɗaya da ya kamata a zuba amma ba za a je gidan kowa ana gudanar ruwanka a gyara maka a gyara maka komi a gyara maka gidanka a duk wani ruwa da ke tare wanda ba mai kyau ba a zubar ba za su sa maka gidan sauro a windonka taganka ba da kofofinka ba a kula maka a sa maka shelters a baka ba gwamnati ba za ta iya ba su gone ne a taimaka wa gwamnati a fito a taimaka a haɗa hannu da gwiwa gwamnati ta yi kokari ta kawo wannan maganin da maganin yana da mungun tsada ba kamar chloroquine da muke amfani da shi da ba ne wannan maganin ya kai dubu ɗaya da wani abu wani wajen ma ɗari takwas dubu ɗaya ɗari hudu yana dan tsada kaɗan wasu sun bayar har ka zo aka bar bayarwa to zazzabin cizon sauron ta kawo rashin kuɗi a najeriya kamar biliyan 132 ake rasawa kowane shekara saboda zazzabin cizon sauro wani kin zuwa makaranta na zuwa asibiti karban magani wahalan zuwa ka je kai test kai dawo barin aiki barin zuwa gona barin zuwa makaranta in kara hada duka wani abun yana sa mana kara mana talauci ne a ƙasar nan zazzabin cizon sauro ta zama mana matsala gwamnati tarayya kuma tana ta kokarin ta ga ana kokarin ga an yaƙe ta an yadda ita wato elimination mun bar control yanzu an kokari gaskiya wajen yaƙi da don bankin duniya ta zo ta tallafa wasu jama'a masu ba da gidan sauran irin su son ma su waye su dan su gawan foundation da sauran su wanda suka kawo gudumawa na kokarin maganin takula abin gidan sauran nan wato abin da sai aka matsa da gidan sauran nan ko yana rage zazzabin cizon sauro kashi 30 a cikin dare idan mutum yana amfani da ita kuma sauran kuma kaga ai da kyau kenan tunda dai ba sai kai wani abu ba kuma gidan sauran nan shekara hudu za a amfani da ita za a wanke ta a shanya ta a gindin bishiya mai barana ba kuma za ka amfani da wanke ta su 22 wani sabon gidan sauro da aka bayar wanda yake mai ingancin nan to ko a hotel ne kaga za a yi amfani da ita to mutane sai zabi cizon sauro ya dame su tukunna kaga sun kuma suna gudu suna gudu kuma suna zuwa neman magani a tashan wahala a je asibiti a kwanta ana ta neman magani to kuma shine gwamnatin tarayya ta kware wannan rana da kuma majalisar ɗinkin duwa na kiwon lafiya suka ware ranar da biyar ga wata a faɗakarwa mutane mene man zazzabin cizon sauro kafafen labarai duka su fito a bada fifiko ma jama'a ce duk abin da kuke gani wurin gaya maka wani abu guda ɗaya abin da ya kamata mutum ya samu da zazzabin cizon sauro ya kamata ya je asibiti na cikin awa 24 ake so a bashi magani in ya wuce haka za ta shiga kwakwalwar yaro ko ta shiga kwakwalwar mutum kaga yana magana za su kama ni da su kama ni ga sunan suna zuwa ga sunan suna zuwa wallahi sai ta ce kishiya ne ta yi wani mugunta ko wani ne wani wani makwabci ne wani mugunta ma wani kuma zazzabin cizon sauro ta shige har a bai magani da wuri ba ana ta shirme ana shan magani gargajiya ko ana shan wani abu ne magani da ya kamata da aka zaba aka shine mai kyau ba aka bada mutum ko yaro ba zai faɗi yana suma shine muke cewa conversion da turanci ko to zazzabin cizon sauro ya shiga kwakwalwa shine ne sarbar malaria fitsarin yaro da zo yana fitowa baki-baki saboda zazzabin cizon sauro ya gargaza jini wanda ke ja ne ya dawo baki saboda iron 2 to iron 3 kaga an samu matsala yaron da ya suma wasu da irin sa ya kore ko jikinsa to wa'ina su ne alamin mata masu ciki babban abin da ke ɗaga mana hankali idan zaɓin cizon sauro ya kama su yana sa su bari ko su fi yaro bai kai lokacinsa ba ko kuma zazzabin cizon sauro ya sa a yaro dan karami bai kai daidai nauyin da ya kamata a shi ba ko kuma sauro saboda rashin jini da yake sha a jikin matan ko ya sha a jikin yaron matan ta mutu rashin jini ko yaron ma ya mutu rashin jini to irin wani abun aka tara irin matan da muke rasawa da jama'an da muke rasawa da yara da suke mutuwa an gane cewa kowane kashi ashirin da biyar a cikin ɗari na mutan da suke eh, rasuwa saboda yara wanda suka shekara biyar suke rasuwa sun kashi ashirin da biyar a cikin ɗari a cikin ɗari a cikin wayannan yaran da suke kamuwa da ita wannan zaɓin cizon sauro wato 25% kenan maran da suke mutuwa a najeriya saboda zaɓin cizon sauro ne. Allah ya daɗa kare mu masu iya magana kan ce idan kunni ya ji aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirin mu na gaba cikin ikon Allah. A halin yanzu kuwa Jummai alli ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki a jihar Zamfara an tabbatar da wato sulhu tsakanin makiyaya da manoma. Mu mun ka taho da kanmu mun ka ce mun yadda a yi sulhu a yi zaman lahiya. An kashe mana yan uwa, an kashe mana abokai, an kashe mana uwaye, an toye mana gidaje. Mun ka kawo kungiya ta mu ta kanmu, mun ka sai bindigogi mu don mu kare kanmu. To tunda Allah ya kawo ƙarshen abun, to in Allah ya so ya yarda daga wannan karo alƙawalin da mun kai ba za mu yi ƙasa ga gwiwa ba. To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu a ga Ladan Ibrahim Ayawa ya dawo da labaran duniya mun fa a takaice. To a takaicen sabon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce majalisar tana iya bakin kokarinta domin ganin ƙasar ta Sudan ta kudu bata fada cikin halin wayo na Allah ba. guterres da yana magana ne da manema labarai a fadar ta majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york jim kaɗan bayan dawowarsa daga taron ƙungiyar haɗa kan afirka wato au wanda aka kammala a babban ofishinta da ke addis ababa na ƙasar ethiopia guterres ya ce ofishinsa zai iya bakin ƙoƙarinsa domin ganin an samu maslaha ga rikicin na ƙasar sudan ta kudu cikin ruwan sanyi ya ce daga ɗan abin da ya sani game da ƙasar ta sudan ta kudu mutanen suna buƙatar zaman lafiya mai ɗorewa. sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya ce sa'in da yake rike da mukamin kwamishinan kula da 'yan gudun hijira abu na farko da ya fara yi shine ya tafi ƙasar uganda inda ya halarci bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya da 'yan ƙasar ta sudan ta kudu mai magana da yawun gwamnatin donald trump ya faɗa cewa samamin da amurka ta kai wa ƙungiyar alkaida a yemen ranar lahadi ba za a ce an yi nasara ba domin idan aka yi la'akari da mutane sama da goma sha biyu da suka mutu ko har da farar hula da kuma sojan amurka guda ɗaya To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Salaman Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Daryl Smith ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.